انا جعلنا ما على الارض زينه لها لنبلوهم ايهم احسن عملا Hakika mun sanya abin da ke bayan ƙasa na halittu ado a gare ta don mu jarrabe su waye zai fi kyautata aiki da abin da Allah zai yarda da shi kuma waye zai fi munana aiki domin mu saka ma kowa da abin da ya cancance shi.